faɗa da sarƙaƙƙiyar muryarsa yana ɗora harshensa a saman leɓanta. A hankali ba don yana da niyyar sake yi mata wani abu ba. Da sauri ta cire kanta tana faɗin saboda na zauna da ƙaninka, saboda da wahala na iya sakewa da kai a harkar nan. Da ɗan ƙarfi ya ɗan matse bayanta da hannunsa da ke ƙasan bayan nata yana rantsi idanuwansa wanda ke nuni da cewa yana sanya kontrolin ɗin duka wani yanayi da zai hau da ɓacin ransa a sanyaye da irin furucin bakinsa ya ce Allah ne ya halitta min kin rihab a lokacin da babu hasashen kan a tsarin hasashe na ki taya ni mana kin ji ki kiyaye min mana ɓacin rai kin ji ki ƙara ƙwarin gwiwar ci gaba da ƙaunar ƙanina da mai duka Riyafatin laya ki kiyaye mun jin tsanar mazan duniya a kanki. Riyab na gaji da kokawa da raina a kanki. Kina gani ni da kaina ban san girman lalurar da nake ciki ba, sai da na zama tamkar sai da na zama tamkar suda idan ina rarrashin ki. Ina ta zuba surutu da yaniya don ki saurare ni. Ban san sai yaushe zan iya samun damar nan ba. Dan auna irin illar da na yi wa kaina. Ya yi da sa yana buɗe idanuwansa a hankali yana kallonta. Hannayensa da ke bayanta ya zare a nutse ya zauna yana haɗe cinyoyinsa. Yana kallon yadda take sa kai a ƙasa cike da matsananciyar kunyar abin da ta aikata. Dan murmushi ya ya kama hannunta na dama yana murzawa. Hakan ya sa duk yadda ta so ƙin kallonsa sai da ta ɗanɗago ta kalle shi. Sosai jin da fuskarta ta yi ya ba ta tsoro. haka kuma launin kalar idanuwansa da suka canja ya sake fata tsoro hankali ya furta ki hakuri. ya wuta da hankali tana kallon shi inda zuciyar take sake illata ta hanyar dokawa saboda kallon nasa da ta matsa da yi hannun nasa ita ta ɗan matsa hankali sannan da nata idanuwa ta masa tambayar haƙuri a kan me Dan murmushi yana girgiza kansa body language yadda ya saba yin magana da jiki ba tare da ya yi magana ba. Da taimai kan yi sa shagala kallon ta shi da ya kware da aikatawa. Idan yana gabanta sai ya zama nusu da sarkin magana kamar ba shi ba. A sanye ya ce ki yi haƙuri na kasance mai mai ɓata miki rai a kullum. Rehab ki yi haƙuri da na saka ki aikata istibra'i. Ban yi don na ki ba. Na yi ne don a lokacin ba ni da damar zuwa na miki tambayoyi, Taufik kuma ba zai taɓa yi miki haka ba. Na yi ne don na ƙara tsaftace tsatson ku sannan a zuwan kota ba haka ba ne ba damuwa. Ki haƙuri Riyab domin na ji kunya sosai a ranar da. Shirin da ya biyo baya ne ya saka ta sake ɗan matsa hannunsa a hankali ta furta a ranar da aka yi mi. Sharif ya dan yi murmushi yana faɗin a ranar da na gane na yi son kai a farici na a kanki ranar da kika kawo ɗakinki. Da sauri ta sadda kanta cike da mahaukaciyar kunyar kalaman nasa. Murmushi ya kuma yi mai ɗan sauti yana miƙewa haɗi da miƙar da ita tsaye. Lebansa ya kai a sanye saman goshinta ya manna mata kes mai zafin gaske sannan mai kafin ya tafi ya hau hanyar banɗaki. Amma kafin ya tafi sai raɗa mata a kunnanta kunyar ki ado ce a gare ki. Daga haka ya raba jikinsa da nata yana kare abin da baya so ko da wasa ta gani. Sai da ya wa ganinta har idanuwanta suka fara zafi-zafin da yake. kafin ta silale ƙasa tana tattaro ƙafafuwanta ta ɗago hannunta ta ɗora saman leɓanta tana zagayawa a hankali a ƙasan zuciyarta ta shiga ayyana maganar kamar haka wata takwas ka bar ni a tsakani tsakani har na zama wasa karya mara hankali da nake jin zuciyata za ta buga idan shi wannan yana gefe na Ya cika amfani da iliminsa, sanyinsa da halittarsa don ya kassara wawaye irina, bayan na san wadda yake riƙe da ita a matsayin iyalinsa wato matar soci. Kuka ne ya ciyo ta wanda ta ƙi hana kanta yi. A sake ta saki abinta tana rarrafawa ta shiga buɗe wajen ajiyar littattafai da ba za ta manta da bakinta ta ce Malika duk yadda ta san za a iya aje littafi ta aje mata biro ba sai ga shi zai mata amfani a kusa-kusa tana kukan nan ta ɗora kalaminta ta shiga rubuta waƙar da ta faɗo mata inda ta fara ɗora kalamanta da sunan labari labarina hawayenta ne ke daga saman takardar ranin ta na rawa ta shiga ta shiga rerawa shari rubutawa sharifi wasu wasu baitoci a cikin waƙar tana rubutawa ne tana kukanta daidai lokacin da yake cikin bayi tsaye bayan ya gama yin wanka ya bar ruwa na ta sauka a saman fatar jikinsa abin da yake faruwa abin da ya faru ɗazu yake ta tunawa lokacin ya shiga wani irin yanayi na nishaɗi tunani ya shiga sosai yana ɗora hannunsa gefen zuciyarsa kasan zuciyar tasa yana ayyana sadaukarwa ce ta saka take tunanin wani sama da shi ya rabi na yi tausali da sunayen ka tsarkaka na hada da mafi soyuwa a cikin halittunka wanda yake da alfarma a fadarka ina mai kamun kafa da wanda yake da damar ce ceto a gobe kiyama ka sa ta ni a hankali kar ta haukata ni ya Allah ka ganar da ita sannan ka hana ta ambatar wani ɗa namiji da ba muharramin ta ba a kafana ka sassauta mini jin zafi a kanta ka kuma sake bani damar iya rike fushina a kan iyalina da ma duk wani wanda ke gefe na Juyawa ya dafa hannayensa a jikin garin yana sadda kansa, ruwan na sake dukan bayansa ya limshe idanunsa ya tafi wani tunani daban. Kashi fanfanya yana jan tawul a hankali ya fito bayan ya yi addu'ar fitowa ya karasa bakin gadonsa ya ɗauki wayar da ke juni ta tafi da gidanka ya shiga buga lambar likitan yara na asibitinsa yana A sai suka tattauna akan maganin maganar jikin baby, R ya sake tambayar likita kan, idan za a iya riƙe yarinyar har su samu lafiyarta ta dawo zai fi murna da haka. Likitan na jin haka ya ce Allah bai dama abinda da na fi so kenan. Matsalar riƙon da nake son yi mata ba ma buƙatar 'yan jinya. ko 'yan kai kawo ko da yaushe muna da kayan aiki a asibitin nan ka zuba mana kayan aiki da idan aka ba mu dama za mu kawo ci gaba sosai ko mahaifiyarta idan an matsa ne za ta shiga wajen da za mu killace ta sau biyu a wata a da ta samu wata biyar a sa bayan wannan idan ba a samu kan gadon jikinta ba ba zan iya cewa sai dai mu yi haƙuri da yadda take Sharif ya da kansa nutse ya ce na gode ta, Wannan ɗin kuma ba damuwa, ka riƙe ta zan faɗa wa umma ta dawo gida. dokta kuma yaya maganar nono ba. Likita ya ce za mu ba mahaifiyarta abubuwan tatsar nonon da za ta ruga saba mana kowace safiya da yammaci. Motar asibiti na zuwa tana ɗebowa tsaftace a killace. Idan an kawo mana sai mun ƙara tace shi za mu na ba yarinyar. Ko da babu ruwan ruwan nono muna da hanyoyi da dama yallaɓai. Mu dai buƙatar mu a bar mu mu yi aikin a natse. Sharif bai gyaɗa kansa yana nufin an bar yana faɗin an bar ku. Daga haka suka sallama ya kira Umma ya faɗa mata komai. Ta kuwa ba da ‘yar aka juyo da ita gida. Gidan su ne Nihat. Kiraye-kirayen sallar ya ke yi amma suna zaune ne a falon su ukun inda hirar da ake kan abubuwan da yake faruwa tsakanin su biyu ne kawai domin Naila tamkar matacciya don ɓacin ran da take tare da shi na aura mata garzali da aka yi da amshi mata waya. Wow baya irin yadda aka saka musu aka saka musu sasari ba ita ba ba ita ba har mamansu domin koyar mamansu abbansu ya amshi tana ta tunanin mafita wa rayuwarta don yadda za ta zauna da kyanta da girmanta ta ƙari a garzali mamansu ta sauke ajiyar zuciya tana faɗin ai hakan ya fi yanzu da kika matso kusa na tabbata za mu samu hanyar fita mu tafi ga kuma kuɗi a tare da ki Ni da yadda ta kunsa mana bakin ciki sai mun kunsa mata fiye da haka, shi kuma ya ci gaba da ƙoƙarin bakanta miki rai, zai dawo da ƙafafunsa ne, ai dama shi ya nema aka bashi. Niyar za ta yi magana mahaifinsu ya shigo da sallama a bakin shi. Irin yadda fuskarsa ta gama nuna dukan tashin duniyar ɓacin rai sai da cikin su ya juya gaba ɗayansu. A dangi gice maman ke faɗin sanda dawowa mana. Malam ya kara bin su da kallo gaba ɗayan su kafin ya buɗe sa ya ce, Abin da kika yi kin yi wa kanki, gida ne ga ki gashi na ubanki ne, za ki zauna idan kina so har ƙarshen rayuwarki, amma daga yau kin ga nan da ƙofa idan ba idan kika fita ba da yawuna ba. Ban yafe miki ba duniya da kiyama ne had, A zabura ta dago daga tsugunan da take tana kallon shi sai da ya farcin sa na gaba ya saka ta koma tsugunan ba shiri domin a kausashe ce ke naila ki tashi ki bi mijinki gashi can ya gama gyaran gidansa ɗazu ke kuma nana ki koma ɗakin can ke ma ki zaman ki yi zaman fita idda domin nasa domin na sake ki saki ɗaya idan kin zama mutum na ga na ga da ali zan dawo da ke ɗakinki idan kuma kika yarda ƙafar ƙafarki ta ga ƙofar gidan nan da kaina zan ɗauke ki na mai da ke bakin layin da kika yi zaman da kika yi zamanin tsayuwa a bakin titi jiran kwastoma ba dare ba rana har Allah ya tsaga ƙaddarar zamana da ke na saka ki istibra'i na killace ki zan mai da ke da kaina sai ki sake rungumar duniyar da kika fi so sama da kiyama mai kyau Aka ce wani dukan ya fi gaban kowa, Ashe kamar yadda bakin ‘yarta ya mutu muris nata ma na iya mutuwa, sai dai mutuwar na ɗan ƙanƙanin lokaci ne kafin ta zabura ta bi bayan macin nata hankali tashe tana zubewa a ƙasa da maɗaukakiyar murya tana furta. Malam wani irin na koma ɗakin can, sai na yi hankali. Malam me ina Inna lillahi wa ina ilaihi raji'un. Malam kai ne za ka sake ni? Kishiyoyinta da kowacce ta shige ɗakanta ce suka fara fitowa jin abin da ba su taɓa tsammanin ji ba a lokacin maman su Rehab ta ƙara faɗin. Malam da wanne kake so na ji? Da korawar da Sharif yawa ne had da korawar da Sharif ya yi wa Nihad zan yi hankali ko kuwa da auren da ka ɗaurawa Naila da Garzali ko da Sakina. Malam da girma da girma na da tsufa na zaka sake ni a cikin makiyana. Malam ina kake so na kai kaina? Na shiga uku na an shiga tsakanina da mijina. Kafar sai ya janye da ƙarfi yana faɗin. Waye ki kike tunanin zai shiga tsakanin mace da mijinta idan ba halayya ba? Ki har kina iya cewa wani ya shiga tsakanina da ki? Na na me ban kwatanta ba. amma har yanzu ina ga baki gane cewar abin da kika aura kike yi wa bauta wanda yake halal yi wa bauta wanda yake hallakar da ke wanda idan kika je gaban boka ya miki sallar ki ta kwana wanda idan kin manta cewa in kika je gaban boka sallar ki ta kwana arba'in ba karɓaɓɓiya ba ce ba shi kowa ya aura ba Jama'a ya Rasulullah mai sanye da dattin kaya ya killace kansa a waje mafi kadaici ko ya tara iyalai ya zuba tamkar tumaki ba ba tarowa shine zaka je ka taro ma rayuwarka wanda a gaban ka kansa na iya karyewa ya mace maris ba tare da ya hana komai ba don ubansa shine za ka mai da lamuranka yanzu lalacewa ta kare a kanka kai bawan Allah da ka tsallake damuwarka ka je gaban ƙato ya buga maka ƙasa ya faɗa maka wani ne yake maka asiri kowa na son ganin bayanka don kana sha ba za ka gane cewa hanyar tasa ce ta cin abinci neman abincin bakinsa kawai yake ba ya yaudare ka wanda ya kware a cikinta ko dan shaidan ya ƙara batar da shi zai yi ta samu ainihin abin da kake ciki ta hanya halittar da kai ɗan adam ka fita daraja ya wulakantar da tunaninka ya sake baka dama ta shiga hali na duhu ya kuntata zuciyarka ya raba ka da 'yan uwanka ya canza furucin bakinka ya saka ka ka zama kai ba mai hankali ba kai ba mahaukaci ba ka zamo a cikin al'umma kana shaye da kiyaye kowa kar ya maka abin da ka yarda da cewar yana iya yi maka a faɗar bokanka kai baka ajiye ba ba kai sadaka ba ba ka ci a cikin ka ba ka kai wakatan banza kuma ya dalmi yadda kai kuma duka wannan ba zai yana ranar zuwa rami a je a faɗa ba duka wannan ma ba zai hana idan lokaci ya yi ka amsa kiran Ubangiji ba, kuma ba kai ne zaɓaɓɓen da za a ƙi hukunta ka da wannan ba, kai ka yi asarar rayuwarka ka koma ga Ubangijin naka tare da tarin abubuwan shiga uku. Nana da ake maka da ake maki uzuri ba dan kin fi wata ko ‘ya'yanki sun fi na sauran mata na ba, ina ɗaga ƙafata ne dan na kawo ki na kawo ki kin nuna ki ma so kike ki gyara tafiyar